الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأحقاب مكية وهي أربع وثلاثون آية بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم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 yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau gazato na hudu ga watan biyu shekara da goma sha 2016 miladiya in ji malaman tarihi allah mai girma da ɗaukaka ya amince mana mu gudanar da wannan karatu da muka saba a kowace rana ta alhamis kuma a nan ƙofar gidan babban malamin mu shak malam ya yahaya bani adam hayin gada dutsen ma local government katsina state a nan cikin najeriya muna fata allah shi kara mana taimako allah ka yafe mana dukkanin kurakuranmu to idan ba manta ba satin da ya gabata muka zo ƙarshen suratul jasiya muka yi matashin kai da walahul kibriya ofi samawati wal ardi wa huwal azizul hakim za mu tashi farkon suratul ahqaf a wannan rana ya ce suratul ahqaf makiya ce kuma ayoyinta talatin da hudu da sunan allah mai rahama mai jin kai ya ce ha'un mimun tanzilul kitabi saukakken littafi shine alkur'ani wanda ya zo minallahi daga Allah al'azizi mabuwayi alhakimi gwani sai ya ce yaya ma bai na huma illa بينهما haƙi wa ajalin musamman. Allah mai girma da ɗaukaka ya ce ma khalaqana samawati wal arda ba mu halicci sammai da ƙasa wa ma bainahuma da abun da a tsakaninsu illa bil haƙi sai dai don gaskiya kuma wa ajalin musamman kuma Allah ya masu lokaci abun ambato wanda kaza ga watan kaza za su bar aiki kuma illa bil haƙi yana magana Allah ya yi su ne da abu wanda yake nashi bai nemi komi wurin kowa ba sai Allah ce wanda zina kafaru amma waɗanda suka kafirta amma unziru mu'ridun suna bijirewa abun da ake gargada su da shi sai ya ce yaya ƙulara idun na ta gauna min dunin lahiya aruni ma za ka lagu min alardi amlahun shirkun bi samawa hmm. يأتوني بكتاب من قبل هذا أو سارة من علم إن كنتم صادقين سيتش قل قيامس أرأيتم كباني لابارين shin ma ta una min dunillahi abinda kuke kira wanda ba Allah ba lata da uzza da manata da duk wani abin da kuka rika a matsayin abun bauta ya ce to a runi ko gwada mani ma za khalaƙo min al'ardi ne suka halitta daga ƙasa sun taimakawa Allah wurin yin sama ko kuma wurin yin ƙasa to fitabatun sun halicci sama ko ƙasa amlahun shirkun fi samawat ko suna da wani abun tarayya shine sun ba da wani abu daga cikin haɗawa da aka zo halitta sama ko halitta ƙasa akwai wani tubali da suka miƙawa Allah ya ƙara shine amlahum shirkun koko suna da tarayya fi samawati wal ardi cikin samai da ƙasa shirkun fi samawati kawai sai ce ituni bi kitabin min qabli haza ku zo man da wani littafi kafin qur'ani wanda zai bada shaida an taimaki Allah wurin sama aw asaratin min ilmin ba kundin ka ba ko wani gurbi na ilimi wanda zai tabbatar da haka ya ce in kuntum ne in dai kuna da gaskiya cikin maganar ku ta cewa ba za a tada ku ba to ku ba da wannan ilimi sai ya ce yaya wa mana ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى wa القيامة وهم عن دعائهم gafilun sai Allah cewa man aballu babu wanda ya fi bacewa a duniya kaman min man umin min dunillahi kamar wanda ke kiran wani wanda ba Allah ba kuma man sajibu lahu abinda yake kiran nan ba zai ansa mashi ba ila yawmil qiyama har zuwa ranar tashin alqiyama wa hum su waɗanda ake waɗanda ake kira an ihim game da kiran waɗanda ke kiran su ghafiluna basu ma san suna yi ba domin idan ka kira lata yanzu bai san ka kira shi ba in ka kira uzza bai sani ba in ka kira manata bai sani ba in ka je gindin tsamiya ko suri ko magangamin hanya kai goho wurin ita dai abin ga suri bai san kayi ba haka tsamiya bata san kayi ba haka kuka bata san kayi ba ka san mai canhi shi sai ya je ga kuka ya je ga tsamiya amma sai ya wuce faru ya wuce kanya duk ba itatuwa ba ne <laughs> eh? to kaiwa ya ce ma jikin tsamiya hada marike duka itatuwa ne na Allah duk wanda ka sara ka jefa mai wuta ci za ta sai dai mai buce ba kuma yanzu tsamiya kana kallo bata kare ɗanta ga masu yin kunu ba balle kai dan banza danta fa ita ta haihuwa amma tana kallo da aka tashi kunu aka bugo tsamiya aka cire dan wani bai bushe ba ma bai nuna ba haka aka basgo shi aka je aka kunu kai kuma ka zo kana so ta kare ka to je ka wajen kuka kana zuwa a wajen da ce a samun mai kuka eh ko mai nono ta ciro dan kukan ta hoshe ta jike ta kawo ba ta kare 'ya'yanta ba kawo ka zo kana so ta kare ka eh kwarai kuwa yanzu ka diba ikon Allah dibi in azumi ya zo irin yadda ake ya rubdugu sai Allah ce wahum su waɗanda ake kira an du'a ihim game da kiran su waɗancan gafiru da basu ma san suna yi ba sai Allah ce ka ja mana ne wai za hushira nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi ba'datihim kafirin wa idha hushira nasu in aka taro mutane ranar tashin alkiyama kanu lahum a ada'an za su zama abokan gaba ga waɗanda suka yi masu bauta wa kanu bi ibadatin na ran nan sun ki bautar da suka yi masu din za su ce ai ba mu sa ku ba lata ya waiwaye ce ka ganni yanzu shehu tijani kai ga hoto kawai ka gan shi in kuka haɗu ma bai cewa a'a wane ne ni da hoton ubanka karata ya ma ya sauki saboda da an tambaye ka sai ka ce wannan babanmu ne <laughs> eh? amma ka leka hoton uban wani wanda bai san da kai ba to lahira sai kun yi bare duniya sai Allah ya ce wa iza tutule mi wa idza tutule alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum hadha sihrun mubin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu duk wanda ka liƙa hoton shi ba in ka bincika ma asibiti ya mutu ba gida ba kuma kaga duk wanda kaga kawai ya mutu asibiti karhin shi aka yi amma bai so ya mutu ba hin karhi kawai Allah ya gwada mashi sai Allah ya ce girman kai irin nasu wa iza tutula alaihim ayatuna in ana karanta musu ayoyi mu bayyinatin bayyanannu qala allazina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum sai kafare suka gaya wa gaskiya lokacin da gaskiyar ta zo masu suka ce in haza wannan ba komai bane illa sihirin face sihiri ne mubinin kuma sihirin a bayyane sai Allah ya ce an ya kulu na fitare kuni nirdara idu bala damli kuna limin Allah shay'a kuwa alamu bi ma tufi duna fi hmm. ka bihi shahidan bani wa bainakum wa huwa al rahim Allah mai girma da daukaka yace am kulu naftarahu koko suna cewa shi annabin shi ya kirkiro wannan alkur'ani kul ka gaya masu iniftaraituhu in hanni na kirkiro shi to in Allah ya tashi kama ni fala tamlikuna li minallahi shai'a ba ku iya magance man komi game da kamun da Allah zai mani huwa a'lamu domin Allah shine mafi sani bima tufiduna fihi game da abin da kuke zubowa na sharri cikin alkur'ani kafa bihi shahidan baini wa bainakum Allah ya isa mai shaida tsakanina da ku duk wanda ya yi wani sharri Allah sai ya saka mashi wa huwa al-ghafuru Allah shine mai gafara ar-rahim shine mai jin kai sai ya ce qul ma kuntu bid'an min ar-rusul haka wa ma adri ma yuf'alu bi wa la bikum eh. in adabu illa ma yuha ilay wa ma ana illa nadhirun mubin aka ce muhammad gaya masu makuntu kuntu bid'an minar rusul ba ni ne farau daga cikin annabawa ba kahin in zo wani ya zo kaji ana cewa badi'u samawati ko Allah shine farau game da halittar sama da ƙasa shine ma'ana badi'u samawati to ma kuntu bid'an kenan minar rusuli ni ba ni ne farau game da annabawa ba kafin ni in zo wasu sun zo yace kuma wa ma adari ma alubi ban san abin da zai faru da ni ba daga nan zuwa gobe wala bikun balle ku ka ji guga shi kuma ya ce kakka tahi gobe ba sa'a shi kuma annabi nan yana cewa daga nan zuwa gobe ni ba san abin da zai faru ba amma manyan malamai sun su ce to ai hatara shekaran nan ta bana akwai mutuwan sarakuna da yara ƙanana to ka gaya man shekarar da yaro bai taɓa mutuwa ba Eh. akwai wata shekara da tsoho ba zai mutu ba akwai wata shekara da yaro bai mutuwa to amma malaman tsoro sai su ce a hatara shekarun nan mai zuwa akwai mutuwar tsahi da yara ƙanana da haka wannan shekara ta bana akwai ban tsoro ce to dole wannan shekarar bana sai an riƙa sadakar dan muna to tun warkon wari faɗi damin mana tun da shi ne manufarka to shi ne annabi da kan shi kaga sai kuma malamai suka ce mana ai annabi ya san gaibi sai annabin da kan shi ya ce walau kuntu a alamul gaiba da na san gaibi na saka sartu min alkhairi da duk inda zan samo can nai wa ma ba basaniya su ban yadda in yi tuntube to amma annabi mutum ne wata ran ya samu wata ran ya rasa wata ran ya ji daɗi wata ran ya ji haushi a matsayin shi na ɗan adam shi yasa ma aka ce da Allah ka bashi un nafsaka Allah ya kunu mu'mini shine nan ayat ta gaya mana wa ma adri ma yuf'alu bini ban san abin da zai same ni daga nan zuwa gobe ba wala bikum balle ku yace amma in attabi'u illa ma yuha ilayya idan in illa ta biyo bayanta to in din nafi ne korewa ne kamar la ne shine in attabi ma'anar shi kama a ce la attabi'u ba ni bin komi illa ma yuha ilayya sai abin da ake man wahayin shi wannan irin wannan kalmomi a qur'ani wuri uku ne ya ce in attabi'u illa ma yuha ilayya ban bin komi sai abin da aka yi man wahayin shi ba fa sai abin da na hadisi ba illa ma yuha sai abin da aka yi mani wahayi wahayi kawai ba magana shi ce aiko mashi aka yi kuma duk abin da ka sani ba wahayin shi aka yi ba ya zo duniya to wannan abin ba addini ba ne kaf annabawa da ka sani littattafansu wahayin su ake masu har annabi musa da ka san suna magana da allah to an yi mai wahayi inna auhaina ileka kama auhaina ilami ila nuhin wannabi ina min ba'dihi wa auhaina ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wa nasbadi wa isa wa ayyuba wa yunusa minane wa Yusuf wa musa wa harun wa kazalika zal muhsinin can dai da aka ce inna auhayna ilayka Allah ya gaya mana annabi wa auhayna ila musa anadrib bi asakal bahar akwai fa auhayna ila musa anadrib bi asakal bahar can kuma wa auhayna ila musa anisri bi ibadiya innakum muttabaun kaga musan ake yoma wahayi to duk abin da ka sani na shari'a addini wahayin shi ake yowa kab annabawan wahayi aka yo masu to amma ba wani manzo da Allah ya bashi lasi ya ce tuno ka rubuta ya zama addini babu to amma yau sai muka ga hadisi sai aka ce Allah ne ya wahayin shi sai aka ce a'a shi qur'ani shine wahayi na Allah wannan kuma hadisi magana manzo Allah ce to shi manzo Allah in ka ce magana ta ce in shi zai ba kan shi ladan in yi aiki da shi sharri fa kake wa manzo Allah an ji ya zo a batta a ce da gaske kake ya rubuta to sai ya aiki da abin wa zai bada lada kenan wato shi Allah jita jita ya ji kawai iya kashi da ya bada lada ba shi ya aiko ba an ya kasa abin da ake nihi da Allah kuwa ba ka san abin da ake nihi da Allah ba shi Allah shi adda sama da ƙasa ya ce ala lahul khalqu wal amru ka ji magana fa sai da ya ce ala ku saurara ma'ana ala kowa ya cit akwai magana sai ce lahul khalqu halitta fa tashi ce duk abin da ka gana motsi nashi ne da haka wal amru umarni ma nashi ne shi ke cewa ayi shi ke cewa a bari hmm? amma sai aka ɗauki rabi aka ce lahul khalqu halittar da mun yadda amma wani amrun ba shi kadai ba ai haɗe suka zo alalahul khalqu mi gaba wal amru umarni nashi ne halitta tashi ce amma duk duniya mun ittifaki halitta tashi ce shi kadai shi yayi ta duk cikin abun da kake tunani Allah da ya tashi halitta ka wa aka ba kwangilan yin kunne duka shi yayi ka ba wani part wanda wani ya taimake shi to ya kuma wajen umarni ba a yadda ba cikin sakan Allah zai iya ko'ina ruwa ya sako Najeriya, Nijar, Kamaru, Chadi, Saudiya, Amerika, China duk duniya ruwa ya sako waye kunno mai na Najeriya waye je kuma ya kunno mai na Ghana ko ba za a iya sako ruwan duk ƙasashen duniya ba lokaci guda a daidai lokacin da ake ruwan wani na can shi kuma halitta mai ɗa ake yi cikin ciki ana can ya haɗu da matashi ana can ana yin ɗan ana yi nan najeriya ana yi chadi ana yi ghana ana yi duk duniya wani kuma an gama ɗan ana can ana ƙara mai girma wani kuma an gama ƙara mai girma ga a can an yi naƙuda za a haihu shi ga wani can kuma allah na ɗauko soyayya yana cusawa tsakanin shi da wata mata za a yi shirye-shiryen auren kuma duk shi kaɗai ga wani can kuma za a yi mai kwab guda a kashe shi duk sanda sakan ya yanko duk sakan ɗin da ya halbuhu ana cikin zararen wani ne ana cikin sama wani rai ko dutsen ma cire man wani umce ma da duniya ko dutsen ma ba ranar da ba za a mutu ba kuma ba ranar da ba za a yi suna ba in ka gaba ka san an mutu ba bata shahe ka bane in ka gaba ka san an yi suna ba bata shahe ka bane amma duk ranar duniya sai an suna dutsen ma sai an mutu dutsen ma to haka duk wani babban gari da ka sani duk ranar duniya sai mutane sun mutu a garin sai kuma an haihu a garin sai an suna kuma aikin Allah kenan shi kadai ke yin wannan ba wanda ya ce bari mu kama maka Allah aiki ya ma yawa amma sai wajen littafi ya yi ƙur'ani kai hadisi kai fiƙihu da an magana ka ce to ai waɗannan na gyara addini ne ni fa na san in ba mahaukaci ba ba mai gyara gyararren abu sai abin da ya ɓaci ake gyara ka dai sawo sabuwar mota dal a kano cikin leda ba tuwa da wannan aikin banza sabuwa kar ka je ga bakaniki ka ce a sabke ta a yanka mai injin ta o20 hmm? kana yadda kaga farko sai a rike shi a ce to yanzu abinda za a yi ko ɓoye motai a maida shi gida a ci gaba da yi mai tohi a nemo hayaki an san ba lahiya ba ta wannan to ya kai kuma ka zo da littafi ka ce na gyaran sallah ne shin mai aiko sallan nan ɓace kawo ta shi yasa Allah mai girma da ɗaukaka ya ce annabi ya ce in attabi'u illa ma yuha ilayya ban bin komi sai abin da ake mani wahayi ya ce wa ma ana illa nazirun mubin ni ba kowa ba ne face mai gargadi ne zahiri kawai sai ya ce qul شهدتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن وتكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين haji gidan hudu sai Allah mai girma da ɗaukaka ce kul ga ya masu ara aitum ku bani labari in kana min indillahi idan har alqur'anin nan daga Allah yake wa kafartun bihi ku kuma kuka kafirce da shi to in kun je raye raye za ku ce alhali wa shahida shahidun min bani isra'ila wani mai shaida yayi shaida daga cikin bani isra'ila ala mislihi akan qur'ani shine annabi isa ya ce wa mubashiran bi rasulin ya ati min ba'di yasmuhu ahmad yace gashi wani mai shaida ma ya bada shaida game da qur'anin nan fa'amana kuma shi kanshi ya yarda da ƙur'anin daga Allah ne shi isan amma ku kuma wasu takabartun kun yi girman kai to ya za ta kaya in aka je lahira ba fa inda ake dawowa a gyara ba ne kasan ana iya cewa to wannan wuri da kace bayyin kaza to in kuma jama'a suka shimka yayi fa sai kace ce baɗi ni ma yin shimka duniya kenan sana'a kaza da kace ba ciniki to gawa ne ya bude in kuma ya rika samun ciniki wa ha ni ma sai in bude to wannan tambaya ce aka ce to yanzu in aka je lahira kuma kai kaga kai ke baka da gaskiya wa in ka je to ya zaka ce sai ka dawo ka gyara ko wane kai ba ba tsari ba ce in ka ciyo ba sa aka ce Allah kai mu rana ta yau ita lahira in ka sake ka je ba sa a ƙaryar ka ta ƙare ba wurin ƙaro ta gari ya dakata yace inna allaha la yahdi al-qawma zalimin Allah bai shiryatar da mutane azzalumai sai yace وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إبق قديم to ba mamaki da aka ce inna allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin Allah bai shiryatar da mutane azzalumai wani wuri kuma ka zance inna allaha la yahdi al-qawmal kafirin Allah bai shirye da mutane kafirai to kuma kafiri nawa kaga ya musulunta akwai kafirin da shi kuma zai ji wa'azi ya yi imani nan kuma ga Allah ce ma inna allaha la yahdi al-qawmal zalimin ko kafiri kafirin Allah bai shirye da mutane kafirai to kuma akan yi wa'azi ma ba ma guje ya tuba ko kirista ya musulunta ko dan izala ya bar izala ya dawo musulunci ko mai dariƙa ya bar dariƙa ya dawo musulunci ko dan shi'a ya bar shi'a ya dawo musulunci ko mai ƙala ƙato ko ta tsine ya aje ya dawo musulunci an shayi saboda duk wanda ka ja ko kowane ne da ɗan izala da ɗan ɗariƙa da ɗan shi'a da ɗan tsine da ɗan ƙala ƙato da kirista da mu musulmi da ka ja qur'ani mutun ce ma zai na allah ne to da ya ce inna allaha la yahdi al-qawma zalimina kuma ga ana wa'azi wani azalimin na tuba karamin sani kukumi ne mana sai an yi na uku ne eh sai an yi na ukun shi bari dai mu bada shi a gurguje dalilin da aka ce inna allaha la yahdi al-qawma zalimina ko inna allaha la yahdi al da al-kafirina ko inna allaha la yahdi al da al-fasiqina wannan guda ɗaya ne ma shi kuma da ce inna allaha la yahdil qaumal kafirin shi ba da yadda shi ma talin tal wallahu ya asmuka minan nas inna allaha la yahdil qaumal kafirin inna allaha la yahdil qaumal zalimin nan sune guda hudu ma'anai ita ce duk mutumin da ya san gaskiya sai kuma ya zo ya murje gaban sani ba wai bai sani ba ya fa sani sai ya take sani. ya ji wa'azi ya ƙara jin wa'azi ya ƙara jin wa'azi sai ya dawo ya ƙara musulunta sai kuma ya ƙara kafircewa sai ya ƙara musulunta sai ya dawo ya ƙara kafircewa sai Allah ce a'a to kaifa ya hadillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat sai ya ce wallahu la yahdil qaumaz zalimin kaji ma'ana abu sai Allah ce a'a kaifa ya hadillahu qauman kafaru ya Allah zai shiryatar da mutane kafirai ba da imanin bayan imanin su bayan washahidu annar rasul haqqun sun san annabin gaskiya ne waje a waja'ahumul bayyinat hujjoji sun zo musu kawai suka murje suka take sani sai Allah ce wallahu la yahdi al zalimin irin su Allah bai shiryatar da su saboda sun zama azzalimai sun san gaskiya suka ki aiki da ita amma wanda bai fahimta bai yana da saukin ya gane ire-iren waɗannan shi yasa Allah ce rana ala qulubihim ma kanu yaksubun abin da suke aikatawa ya riga ya yi tsatsa don haka sun ba haɗuwar gaba in sun saba wa Allah sun daina jin tashin hankali Allah ya ɓarar da su akwai wanda in ya saba ma Allah sai gaban shi ya riƙa faɗuwa sai kwana da tunani kila in bai taɓa fasikanci ba duk ranar da ya je fasikanci da wata fasikai sai ta jin faɗuwar gaba ya ta jin tashin hankali da ya yi gobe ya yi jibi rana ta ya rika yi ya dan rika taba dai lahadi laraba haba yana jira ya ji wani bala'i ko ya ji wata esta hado ya ji shiru ba ibola ba komi mm, ba nasa ba zika wani bala'i ne sabo dan zika <laughs> eh da in yi karya sai ya rika ka da lahana ya ilaihi jiuna yanzu dole sai na ci gaba da istighfari kai sai gane kai ya ma canza mata suna ya ce tsara shi ne ya ce kawai shiri ne mishi hmm? sai kai cuta ka ce na bugi hanci ka fa. aka ce cewa cewa ba sata ba ce to ai in mai abu ya gani a bashi abin shi har yake sai Allah ce to ire-iren waɗannan su ne Allah bai saurare su maganar su nadama ma babu ita ai sun daina ta sai Allah ce wa ƙarar lazina kafaru na sun yi bayani lillazina amanu suka gaya ma masu mani suka ce a'a to wannan musuluncin naku lauka na khairan inda alkhairi ne ma sabu kuna ilai ai da muku riga mu wurin shi ba da tuni kun tada mu muna ta yi sai ana cewa izlam ya hata dubi a lokacin da ba su shiru da shi ba fasa ya kulu na zaka ji tana cewa haza ifkun wannan kire ne kadimun tsohon kire wa min qablihi wa min qablihi kitabu musa imama wa rahama wa hadha kitabu musaddiqul lisanan arabiyyan litunzira alladhina zalamu wa bushira lil muhsinin Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wa min qablihi kafin zuwan qur'ani kitabu Musa akwai littafin Musa imaman shine gaba shi yasa ka ji liman sai a ce mai imam saboda shi ke gaba da mamu to shi ma a taura ita ce imam akan qur'ani don ita an gaba ta riga shi zuwa wa rahmatan kuma rahama ne wa haza shi ita ce ce rahmatan din a taurin wa haza shi wannan ƙur'ani shi kuma kitabun shi ma littafi ne musaddiƙun mai gaskata a taurai kuma lisanin arabiyyan yaren larabci ne sai ce don ne aka aiko alkur'ani litun zirar lazina zala mu ka gargaɗi waɗanda suka yi zalunci wa bushira kuma farin ciki ne albishir ne lalai ne lil muhsini daga masu kyautata aiki in nan la ƙalu. in nan la ƙalu rabbu lallahu. su masta ƙamu fa na saukurwa laifin ya hazanu. in nan la ƙalu rabbu lallahu lallai waɗanda suka ce allah shine ubangijinmu kuma da suka faɗi hakan su masta ƙamu su ka tsaye a kan hakan ƙin da ƙin kaji shi imanin yadda ya ke. ba kai imanin sai ka samu wuri ka zanna ba sai aiki ya same ka lokacin. shi kan shi wa'azi bai son ranki ranki ya yi son mai kuzari mai cikakken lahiya mai jajircewa amma in kana lababai lababai kana ta shi kenan insha Allah kama da Allah eh annabi zare wuƙaye da aka ce za a yaƙe shi ya ce ba ku isa ba amma shi addini bai cika da hankalin kowa ba ba bugu ba zagi amma fas da abi ma tumar tsage gaskiya kawai ko ana ruwan kibiya ko ana ha maza ha mata faɗi gaskiya kawai wallahu ya asimuka minan nas baka ga malam alasan Suleiman ba na nan dutsen ma kullum ba na ranar banza wa'azin ne kusan shekara talatin kullum aikin wa'azin kenan in yi ma yi ma ya ce ko kurtu kake sai ka gane bai da rana fashi kuma kuma in yi wa sai a zo a gaya mai wa'azi biyu kuma rana ɗaya kuma duk ya yi su sai a zo nan a yi sai ya ce to sai a tashi karhe kaza ku kuma da aka yi wa'azin nan da ku ku tashi a ta gidan wanan can shi ma a ji a yi to shi wa'azi abin da yake so kenan ba kasala ba nauyin jiki ya zama ka jajirce da gaske kake yi sannan kuma dole sai kana kawo da kai da barazana in dai barazana za ta ci ka to baka wazi eh kasan su shike gefe za su kuma su rika su rika kulla mitin su dan sarɗaɗo magana wai yadda za ka ji su ji yaya su jinjina ka ka za akwai wasu jahilai wai duk sharrin da iyayensu da kakanninsu suka yi bai ishe su ba gani suke su ba yanzu akwai hilin da za su yi sharri wa'azin da aka yi na wancan azumin kasan akwai wata waka da aka yi ana cewa annabi muhammadu takalminka ya fi kowa a wannan wa'azi muka yi magana muka ce to wannan magana tabbas karya ne ba ita a ƙur'ani ba ta a hadisi shi annabin bai faɗi haka ba in aka ce kowa duk annabawa sun shiga su annabi ibrahim su musa su isa su yaquba hada iyayen manzon allah kuma annabi ibrahim baban shi ne na addini kuma an ce mai ya koyi da annabi din muka ce to wannan magana shari'a kai ma annabi dan annabi muhammad bai daga takalmi ne ya ce wannan takalmin nawo ya fi annabi ibrahima ya fi annabi musa ya fi isa ya fi Yakuba kai kanka in aka ce ja hadisin da ya ce haka babu kuma kalmar kwata-kwata ba ta daidai ba yau da muka yi wannan wa'azin <laughs> akwai jahilai da suka hara cewa to da ollo wannan mai wa'azi yana zagin malaman mu muna haƙuri in ya ƙaura zagin annabi gaskiya sai mun ɗauki mataki ka ji mahaukaci ba ka ji jakki yanzu kai kana tsammani duk duniyar nan mu zagaye ta muna wa'azi mu je Legas mu je duguri mu je Abuja ko ina mu wa'azi sai kai sakaran dawa kana tsammanin dalilin kuma shakkan wa'azi kuma eh? wanda da ka wuce garin ku sai an ba kwatance ba eh? ka wuce yanzu ka je dakin uwarka ta dama ma hura ba mu kuma uwar da uban ma yaushe mu da su hmm? algafata malam ni yanzu ba aboki na mai yin addini uwata ta mutu ubana ya mutu in kana addini mu tare in ba ka yi mu rabu abada don duk wanda ya rabu da uwa ya rabu da uba ba wani duniya da zai mai barazanar kuma wata rabuwa ya gama rabuwa shi saboda haka abokina mai imani in kana imani mu ta yi in ba ka yi mun rabu har abada ba abin zai haɗa mu sai imani wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal bagaba'u abadan hatta tuminu billahi wahdahu ba abin da zai hada musu imani saboda haka mu dai ƙarya kake ba za ka yi mana sharri ba in za ka yi ɗariƙa ka je ka yi ɗariƙa ka san da sani in za ka yi shi aka je ka yi shi aka in izalaka za ka je ka izalaka mu kuma ba mu yi musulunci irin na annabi muhammadu dan yanzu nan in ne shawara na ce musuluncin nan na annabi muhammad na yi hijira na bashi abin allah ya kiyaye to dole sai na zama kafirin wani dan da na zo na shiga izala na zama kafiri wurin dan dariƙa ina shiga wurin dan dariƙa na zama kafiri wurin izala in na zo na shiga shi'a na zama kafiri wurin dan izala da dariƙa to kuma ba ta yiwa in rabu rabi na ya shiga dariƙa rabi ya shiga izala rabi ya shiga shi'a bai isa in haka ba to duk yadda ne sai na kafirta wuri wani da haka in ma tsoro nake kada a kafirta ni sai na bar qur'ani duk inda na je ni kafiri ne wurin wani duk inda ka je dan yanzu haka sai na bismillah na shiga dariƙa to ha'a abada ga dan izala sunana mushriki dan da ya fara wa'azi ma zai ce masallacin mushrikai ko ya ce mana yan bid'a in kuma na ce to tun da haka ne gaskiyan magana na dawo izala duk da yan ɗariƙa suka kafa maulidi sai sun ce to makiya annabi ba su son maulidin nan za su ce wahabiyawa ne a yi musalla sai sun hana to algafarta malam in dai dan a kafir dan ka kafirta ka ne ai sai dai in ka ba addini sanda ka ba addini kuma sannan duk wani mai addini sai ya kafirta ka sha za wani kafir ya yarda kwanan nan ya ba sallah to yanzu duk abun da zai same ka duniya ya zo ya same ka gaban ƙura'ani nan tsaya ga ƙura'ani in zagi ne in habaici ne ƙura'ani ya ja darajar shi ta kai ya jama duk abin da zai jama komi ya ja maka ya kai ya jama amma aka zage ka kan kawa'idi kayi asara aka zage ka kan ishimawi kayi asara duk littafin da aka zage ka saboda shi kayi asara saboda matsalai mai shi bai san an zage ka ba shi kuma wannan mai shi duk abin da aka yi ma ya sani yanzu da an shirga ma kace wayo mai kawai bai ji ba in tad'uhum la yasma'u du'a'akum in kuka kira su ba su jin kiran ku mai kawaidi bai san ka kira ba mai ishmawi bai san ka kira shi ba mai iziya bai san ka kira ba <coughs> tijjani bai san ka kira shi ba ibrahim kauna bai san ka kira ba ayatullahi kuma bai san ka kira shi ba sai Allah ce kai abatta walau sami'u ko da sun ji mai kawa'idin ya ji mai ishimawi da tijjani da kaulahin duk sun ji masa jabu na ba su iya biya muku bukatar ku e eh, a batta ma Allah ce a batta sun jin walau sami uko da sun ji masta jabu na ba su iya biya muku bukatar ku saboda duk wanda ka sani cikin su ya mutu da bukata ko duk sai da bukatunsu suka mutu sai da suka biya bukatunsu ko sun biya kowace ne ba so suka mutu ba ita ma bukata ce ya aka suka bari suka mutu saboda haka eh, inda sharri za ka kai je kai shawarar wani sharrin amma magana kai mana sharri ka ce wai ba su san manzan Allah kan mage ya waye duk inda za ka je ka kai wannan magana kowa ya san ƙarya kake saboda ai ƙur'anin ba ana zanne aka ga tim ya hwado ba akwai wanda ya kawo shi ko ko ana zanzane kawai da aka ya sulmo ya faɗo aka taɓe wa ya kawo shi annabi muhammad to annabi muhammad aka ba muka ansa muka ce mun yadda kuma ka ce ba mu san shi annabi da qur'ani ya rayu da shi ya rasu sai aka ce kuma na da kun fi rasulullahi sallallahu alaihi tun ku ku yi koyi da shi shi kuma ya rayu da qur'ani ya mutu da qur'ani kai kuma sai aka ce yi koyi da shi ni za ka karanta annabi ɗan izala ne ɗan ɗariƙa ne ɗan shi'a ne ɗan buraza ne annabi musulmi ne sai aka ce yi koyi da shi ne za ka yi izala ɗariƙa shi'a sha aka yi koyi da shi in tabbatar maka in za ka yi ɗariƙa ka zaman ka lahiya je ka yi ɗariƙa ka amma a hirɗinka wallahi azimi mai ƙur'ani ka wuce ka ce mai da abin waɗi ka ban mu mai ta hawa wa'azin nan sama sama amma in kana taɓawa fa za ka fuskanci matsala dan ƙur'ani sai ya kahirta ka ya kahirta uwarka da ubanka in dai ba su yi imani da shi ba ka yarda cewa ƙur'ani in ba ka yi ko ma ge kai abin da za ka yi amma magana ka ce kuma wani bai yi ƙarya ka tasha ƙarya asabar da ta gabata ba wai najeriya ba muna nijar ita kuma nijar ɗin headquarter cikin yamai sadda ka ƙi ƙur'ani sannan wani ke son shi muna isa babban rediyon ƙasai wanda ƙasa goma sha nawa ke sauraron shi ƙasa goma sha uku ke sauraron shi babban ɗan jaridar ke aiki wurin muna isa ya ce na yi farin ciki da zuwa ku akwai wani shiri da ake yi na awa guda a ranar asabar ya gayyace ni ya ce muje zai tattauna da ni a gidan rediyo duk wanda ke kasashen nan ya ji ya ce to mu kahin ku zo an ba mu tsoro da ku an ce wai ku ba ku son annabi ce to da aka ce mana ba ku son annabi to ba wani ya kamata ya zo ya gaya mana ba ya kamata mu kira ku in ba ku so ne mu ji ga bakin ya ce in gaskiya ne za mu ji in kuma karya ce za mu ji ya ce me addinin ku me aƙidar ku ina mi kuke nihi a lamarin aƙidar ku komi dalla dalla muka gaya mashi ya ce a to kuma an ce mana idan ƙur'ani za a bi zalla ba sallah cikin shi ba azumi ba zakka gaskiya ne aka yi mashi dalla-dalla ya ce a'a ya ce ni ɗan jarida ne saboda haka ka gaya mani alƙalai su ne mutanen da ke saurare su za su yanke maka su hukunci aka share awa ɗaya ana wannan program sannan ana sauka daga nan su kuma waɗanda suka ɗauke mu suka ce to yanzu ma wani gidan rediyon zamu kuma mutanen gari sun gamsu bugo waya suke da tamboyi wanda ya bugo min waya ce wallahi malam ni tun da nake duniya ya ce ban taɓa jin wa'azi na gaskiya irin wannan ba ashe duk wannan ƙungiyoyin halakar da mu ake yi kaga dai dole mun san annabi bai yi su mutum da mun san sanda aka kirkire su ya ce Allah saka muku da alkhairi eh, su ka san can yadda suke a matsayinsu na zabarmawa gani suke wa duk hausawa ke yin wannan abu dalilin wannan abin da muka yi wannan program wallahi azimi ta ko ina gugu waya ake ana cewa wannan wa'azi tun da muke mu taɓa jin gaskiya irin wannan ba sannan muka sanar a rediyon muka ce to za a yi wa'azi wuri kaza washe gari kuma sai ga su alhaji malam ya usunje je da su malam shak alhassan lamido shi wannan ɗan jaridan ya taho da talabijin na bidiyo da audio ya zo ya zauna da su sai da suka share awa ko sama da haka suna tattaunawa da su yana jin dukkan abubuwan da ke faruwa aka je aka sa a gidan rediyo kuma da sun yi mana kisa sa a hana kuma da muka zo aka fara wa'azin sai aka turo motocin 'yan sanda aka ce su zo su zanna wurin wa'azin ko kwana nawa za mu yi har a gama wa'azin suna nan kuma express ce haka hanya biyu aka ce su tare hanyar wa'azi za a yi to ƙura'ani wa Allah shi ke wannan aiki kai da ƙiƙin jahili dan kayi nan kana sharri ci gaba da shari mu kuma mu ci gaba da alkhairi daga nan mu ci gaba mu gani yadda Allah zai yi kai ci gaba da sharri mu kuma alkhairi muka sani shi muka iya qur'ani muke karanta kai kuma sharri kake mutum ya zo yana karanta littafin annabi muhammad ka zo kana cewa wai makiyin annabi wai duk abin da ake malaman mu muna haƙuri don haka tun da ya hawar ta umar zo Allah mu za mu ɗau mataki ka daɗe baka ɗau mataki ba ka daɗe ba ka ɗauka ba kai yanzu wanda ke rike da ƙur'ani littafin annabi muhammad muke rike fa shi Allah cewa in ka ce kana son Allah baka son annabi shi Allah bai son ka haka aya ta ce yace kul in kuntum ni قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم to ji shi matsayin Allah da ya ɗauka ma caye in ka ce kana so ne shi Allah amma wai baka son annabi sai Allah ya ce to riƙe son da kake mai bai son kashi ai ba mai son annabi kamar wanda ya riƙe qur'ani. aka ce kulga ya masu in kuntum tuhibbuna Allah in dai kuna son Allah annabi ya ce to fattabi'uni ku bi ni sannan yuhibbukum Allah sannan shi Allah din ya sauko kai annabi shi wa annabi ce akai annabi'u aula bil mu'minina min anfusihim an ce baka zan musulmi ba sai ya zama son da kake ma annabi yahi wanda kake ma kanka idan aka ɗauko takobi aka kawo ma annabi sara kana kusa Allah ce ba a yarda da imaninka ba sai ka miƙa naka wuyan an sare na annabi ya tsira uwa da uba gurin kabba ta su ake ba kai kanka saboda ai in ana magana uwa da uba idan bala'i ne ya taso kana fara kula da kanka kafin uwa da uba ana zanzanne cikin mota haka sai ta kama da wuta ta gaba pop wuta ta yi sama ga uwarka ga ubanka bayan za ka yi kace to in hita mu ga hitar kutukun hit wallahi tallahi kana iya dafa ka faɗa tsoho ka tsalla ko ka he wuta ta faɗa lahawa ka ce innaha billahi lazi kuma in itance ma wuce ta ce fat alkur'an waje za ta yi in ka ci wuce ta ƙara samun wani ta haihuwa billahi to shi annabi muhammad ka fara kwatanto shi ma da kanka ko da wani mutum da ke raye yanzu a duniya ka zama ar ne ba wai maganan ma ka ce ba ka san shi ba ka fara kwatanto wani da shi ce aka inna ma ana basharun mislukum sai ce amma yuha ya kaji bambancin an yi mashi wahayi shi Allah ya tado mala'ikansa kutum ya ce na aike ka wurin wane mala'ika fa mala'ika wa a tado shi Allah ya tado shi ya ce je ka wurin wane kuma wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi na dan adam da ya ba da wasu za a yaƙi wasu suka zo suka ba da uzuri suka ce gaskiya annabi muna da matsala kaza da kaza shi zai hana mu zuwa yaƙi sai annabi ya ce to shikenan ku je ku zanna ashe Allah bai so hakan ba bai so haka ba to wannan abin tun da Allah bai so haka ba kuma annabi ya yi dalilin ƙauna da soyayya da ke akwai tsakanin annabi da Allah maimakon Allah ya aiko ma annabi ya ce kayi laifi, annabi ya wuce nan saboda ƙaunar da yake mashi sai da aka fara yi wahayin cewa an yafe maka amma ka zan da kai bai kamata kai haka ba yafe wai aka fara faɗi Ca aka yi afallahu anka lima azinta lahum Ca aka yi Allah ya maka abuwa don kada a fara cewa lima azinta lahum don mi kai masu izini manzan Allah ya samu wani tashin hankali na cewa ya ma Allah laihi kaga wannan girmamawa ce da kimantawa wato ba a so a faɗi mai magana da gaban shi zai faɗi hmm? kuma yanzu annabcin da aka ɗauko yanzu da an tambaya aka ce a baka ko a ba annabi muhammadu ko a ba babanku tsakaninka da Allah za ka ce ko kuma kai kanka ka Allah ya tambaye ka ya ce annabcin nan ga ya an ɗauko shi a ba Muhammadu ko a baka ja'iri ka waɗi gaskiya ya za ka ce me ya amsa <laughs> to kaga ashe Allah ya yi son annabi da kai kai son da kake mashi ma na ƙarya ne tun da bai wuce ka karanta hadisi ne ka ce ibi ba ne ashe ƙarya kake hadisin ba na annabi ba ne shi yasa duk littahi da ka sani duniya wanda aka yi shi aka ce hadisi ne da sunan annabi ƙarya aka yi ma annabi ba na annabi ba ne annabi bai san an yi ba su kuma yan shari'a da an ce hadisi ƙarya da sai ce ai sun ta hadisi manzan Allah ai hadisin manzan Allah ne ba shi bai yi ba shi ƙur'ani ya karanta Ai yanzu in hadisi na annabi ne kuma annabi ya yi magana kuma ka zo ka karyata ta ka zama kafiri ai a'a shi annabi qur'ani aka ba shi, sai ya ajana Allah ya yi nashi kuma cewa ya wa uhiya ilayya hazal qur'ani amma wahayin wannan qur'ani kuma ka diba qur'anin zalla ma yanda kake ga ganiya da shi ka gaza sani ne duka baka haddace shi ba baka rubuta shi ba kuma saboda ɗauki da nishi daukar karan mahaukaciya kenan ka san ɗaukar icen mahaukaciya yadda yake wai in ta loda ta loda ta daure ta jinjina ta ji ba ta iya azawa sai ta kwance ta ƙara wani da ta jinjina ta ji kai wannan bai daukuwa to sai ta ƙara wani ta ƙara nasawa ciki ga yamma da za ta ba wurin to kai ne yanzu ka ce kai musulmi ne baka haddace qur'ani ba amma ka ƙaro da ƙawa'idi, ka ƙaro da akadari baka haddace qur'ani ba fa ka karo da ishmawi sai ga buhari da muslim ka sawo yaushe ka haddace qur'ani ka koma masu hmm? ƙarshe ga shi ka nemo medical ƙarshe ga shi yanzu idon bai isa sai ka ƙara da gilashi to ga yaman yadda za ka haddace ƙur'ani wallahi ka yi hattara mu duk wanda ya ce zai ja da alkur'ani wallahi azimi muna kwanci Allah zai aiki a kan shi ba ya mun yi magana ba za dai mu ja ƙur'ani mu fasara amma ba mu da ranar bugunka ba mu da ranar zaginka amma mai ƙur'anin da ka ce ƙur'anin shi ba zai ta yi ba shi shi zai yi maganinka Allah mai girma da ɗaukaka ya ce yaya innal nan qalu rabbuna allah duk wanda suka ce allah shine ubangijin musu mastaqamu sannan suka tsaye akan haka fala khawfun alaihim babu tsoro akan su wala hum yazanuna basu zama suna bakin ciki ba fala khawfun alaihim babu tsoro na abin da za su tadda lahira duk wanda zai je wurin da bai sani ba akwai tunanin me zai samu to babu wannan tsoron saboda bala'iku tun duniya za su ce nanu auliya ukun fil hayati dunya wa fil akhirah sai ce kuma wala hum zanuna ba za su yi bakin cikin abin da za su bari nan duniya ba saboda kana da gida kana da mata kana da 'ya'ya ɗaf a hidda ka daga cikinsu akwai bakin ciki sai Allah ce to inda kana da imani wannan bakin cikin baka ganin shi saboda ko yanzu ba wai wai a ce lahira za ka ba nan a ce nan dutsen ma nan uwarka take da babanka da matanka da 'ya'yanka da shagonka da harkokinka na kasuwa da abokanka yib kawai a ɗauke ka kai kamar bila a ce ba ka ƙara dawa ka gansu eh sai an gama hawan mambila a aje ka nan a ce kana nan kowaya tsakanin kai da su to kaga ba lahira ba ne sauran rayuwar da ta rage ma don allah za ka yi ta da kwanciyar hankali kuma ba bugu ba zagi ba rashin lahiya amma sai ka tsoce kara mai kamar ɗan akuyan mayya saboda za ka yi ta tunani sai Allah ce in mutum da imani ya hum yahzanuna kenan ba za su yi bakin ciki ba sai qur'ani ya ce yaya ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya Ka ji kaji ma malam Allah ce ula'ika masu irin wannan ashabul jannati sune yan aljanna khalidin fiha kuma in sun shiga har abada sai Allah ce jaza'an sakamako ne bima kanu abanu saboda aikin da suke yi aiki kenan aiki shi ke kai mutum aljanna ba ceto ba sai ka yi hakuri da tsangwama da zagi da bakan magana da habaici da kushe a lokacin da muka je abun nan ya mai dinnan wani ake bugo ma waya yana daidai nan masallacin da yake Allahu akbar wani mai imani Allah ya bada a yamai din nan ya gina musu kangama kangaman masallatai na juma'a duka guda biyu yayi na tsakiyar gari bene ne sannan ya zo ya wani a gefe dukkansu na juma'a ne shi kaɗai ya yi su ya ma zuwan nan da muka yi ma ya kawo sabbin kafet daga makka da tayil da komi da gwanagwanai cikin masallacin komi an yi kawai duk jikin masallacin tais ne kuma duk masallatan Juma guda biyu mutum da ya yi su to wani bugo mai waya ake yi yana gaya ma wancan dan uwan shi inda zai same shi ya ce hello eh gani na ka sami ni daidai nan masallaci maƙiya annabin nan daidai nan eh <laughs> saboda sharri kawai saboda an yi sharri sun yadda wai kwatance ne fa zai saboda shekantaka ka jifa kuma in za ka karanta ƙur'ani ka isa ka karanta ƙur'ani ba dole heka ka ta faɗin annabi saboda za ka ga wani wuri an rubuta ɓaro-ɓaro muhammadun rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم أتكلم قرآن فا كوكا كانتي ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ko ka zance wa ma muhammadu illa rasulun kad khalat min qablihi rusul A in mata aw qutilan ana a aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra allaha shay'a wa sayajzi allahu shakirin ko ba ba qur'anin eh, kaji da ka hara zaka jance alladina kabaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم in dai za ka karanta ƙur'ani sai dai ka ji sarab ka faɗi sunan manzon Allah to ya za ka mutum na karanta ƙur'ani ba dan Allah ya sa ka samu matsala an haihe ka cikin sharri hmm? ba don ƙiyayya ba ita wa Allah hanawa ya ƙiyayya wai dalilin ba ka son mutum Allah ya hana kai mashi sharri hanawa ya ce wala ya jiriman na kuma shana'anu قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله شديد العقاب شاي ولا يجري منكم شنآن قوم شنآن قوم kiyayya da wasu mutane wala yajri kada ta ɗebe ku ala Allah ta akan ku yin adalci idilu ku yi adalci wai dalilin baka son mutum kai mashi sharri yanzu ne kun sani musulmi ne ba mu dariƙa ba mu izala ba mu dariƙa ba mu shi'a ba mu ƙala ƙato ba mu tatsine to in muka yi ma ɗan izala sharri ko ɗan dariƙa sharri ko ɗan shi'a ko ɗan tatsine ko ɗan ƙala ƙato duk wa'azin nan da muke bai hana Allah ya kai mu wuta ko da su ɗin wuta za su su ɗin sai a kai su wuta mu ma mu tai dalili saboda mun musu sharri Allah ya hana sharri kafirin da bai sallah Allah ya hana kai mai sharri amma rashin sanin qur'ani wai sai ka ce bari kai mai shari wai zatonka Allah saka ma Alhaji Malam Zakariya'u da alkhairi katsina ɗazu muna mutum da shi yake ce mana idan dai haka ɓata to duk wanda ya ɓata ka zaka za ka ɓatu ya in ko ba ka ɓata ba ko mutum ya zo ɓata ka ba ka ɓatuwa lura da wannan magana idan kai ɗin ka riga ka ɓata ai aya ce don bai ja ta bane kawai faman yi amal misƙala zarratin khairan ya rahu wa man yi amal misƙala zarratin sharran ya rahu ka san wani jahilin zai iya to kaji su ma suna kafa hujja da maganar malamansu an haɗe hadisi mai daba amma ga ya ce malam zakariya wa katsina ya ce jahili aya ce shi mutumin kirki ko ya gaya maka magana kana iya jin aya ce ya hadi jawowa ke mai ba eh to baba hushe ya ce mahaƙurci mawadaci aya ce <laughs> eh to yanzu nan magana shi ne, idan har kai ɗin ka riga ka aikata sharri to da an ma sharri kuma zai bi ka amma in alkhairi kake in mutum ya kwana yi maka sharri kanshi zai kare saboda mutum ya kure sharri da ya ma a kashe ka ko to in ka mutu baka asara ba ai iya kurewa kenan dai to shine Allah mai girma daukaka ce jaza'an bima kanu ya'malun wa wasaina al-insana wa wasaina al-insana biwalidayhi husna حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وبصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أن أودى علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضيه وأصله لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين من المسلمين كو با من الإذالين با ba mina ɗariƙi na ba ko daɗi babu kajifar ƙur'ani ƙur'ani da tone ana maganar ƙungiyoyin nan kajima kuma ayar da aka datse da ita inni tubtu ilaika wa inni minal musulmina shi ke rijista wurin Allah shi aka samu hannu shi aka sayinin Allah ce wa raditu lakum islam dinan nayi maku sayinin musulunci ku je ku yi injini kuma ba mamaki ka yi bayani kace bayanin da kai yi gaskiya ne kuma adiba a ga gaskiyan ne ka bayanin ka adalci kuma adiba a ga adalcin ne sai Allah ce to wata mar kalimatu rabbika sidqan wa adalan kalmomin ubangijinka sun cika na addini da gaskiya da adalcin an gama ko kayi naka rike shine watan kalima kalimatu rabi kami sidqan wa adalan gaskiyar ta cika adalcin ya cika ko kayi naka ba a ta jifa wadan ma Allah ta da wurin don kan ma ka ce gaskiya ka faɗi to in gaskiya ce maka ka rike rike abinka in duk yawan ta qur'ani ba ta ishe ka sai ka koma gehe kayi sai ya ce to wurin ya cika ba wurin sawa hmm? kamar ka ɗauko galan ne mai cin lita biyar sai a ɗauko lita biyar ɗin na ruwa mai kyau a zuba sai wani shi ma ya ɗauko lita biyar ɗin na ruwa mai kyau ya ce zai ƙara zubawa akwai hili shi ne allah ya gaya maka nan ko ka zuba ƙasa za su zube ai ba mamaki ka ja bayani ai ba yadda za a iya zama gaskiya sai ya daidai da wata aya ko to ai ita aya tana nan sarki ya zo mi wakilin shi zai in ka ce ai bayanin da ka yi daidai da wannan aya to ai aya tana nan ai in mai wuri ya zo mai tabar ba sai ya naɗe bana ba mamaki ai ka san duk inda ake neman bayani a gurbi sai a rika cewa ai wannan bayanin ya yi daidai da aya ai shi alqur'ani ma Allah ya ce ba abin da ke yin daidai da shi qul la in jita ma'atil insu wal jinnu ala ayatu bi misli hadzal qur'ani yace la yatuna bi mislihi ayi bayani yazo daidai da aya Allah ya ce babu ba ayi in ko yayi cib da cib da aya to ai aya ce barawo ne in ya gaza kai aya kuma kafirci ne in ya wuce aya kuma an naye shi in ya zo daidai da aya cin da cin kuma to ai aya ce a ta kawai akai saboda ka tuba kawai in gaya maka kawai shi zai hidda ka ka tuba kawai shi ne mai tabi lahi lazina da illahuwa don wallahi akwai tambayar da zamu ma dole ne ka ba mu haƙuri wallahi dai ka ba da haƙuri ba ka da amsar ta duniya to ina da tabbacin wallahi akwai tambayar da zama dai ka ruga kuma ko yanzu ga su kwara biyu ku je ku mana su a cikin gari duk malamin da ya ce ya za a ce ƙur'ani kaɗai sai ba za a bi hadisi ba ka tambaye shi hadisi ya cire man na ƙarye na gaskiye kawai wanda aka ce na gaskiya ne ya gaya ma su nawa ne ƙur'ani goma sura 114 ne to ya gaya ma adadin hadisi hayya mutu bai da wannan amsai na'am sura 114 sura muke magana 114 ka san aya akwai fitilafi shi zama muke magana a sura <coughs> to tambaya ta biyu ta ce kuma littahin da aka ce na addini ne kan kawa'idi aka zari ishimahu iziya risala da sauran kowace shigantaka ka cire shi ƙur'ani mun san guda ɗaya ne gaya to kuma littattafan da aka ce na addini ne ka tambayi malamin ka ce littattafan su nawa ne to ai idan ya bada amsa malam eh, eh, jabir idan yanzu ya da amsa ya gaya maka ya ce a batta ma ya samo adadin duk da bai isa ba to ana kadiri bisa kaddarawa ya ce littafin guda kaza ne to sadda ya ce su kaza ne yanzu yau dinnan wani ya gama nashi gobe zai bada abu ga mai shi kai kuma yau za ka mutu ka gama ibada duka komi da komi har kwananka ya kare kuma baka yi aiki da nashi ba kuma gobe zai turo shi ya ce duk wanda bai shi ba dan wuta ne kai kuma ka gama komi ka yi sallah kai azumi duk littattafan ka karanta amma za ka mutu yau shi kuma gobe ya yi ko nashi. kuma duk nisa kwanan duniya haka yi shi ƙaryarka ta ƙare billahi lazi wallahi tallahi muna tambayar da in muwa hidai ka ba mu haƙuri kuma dole mu tambaye ka in ka zo dai farko dole mun ji ƙungiyarka ka yi mu magana da kai kira ka ce mana izala kake sai mu tambaye ka mace annabi muhammadu ya yi ta Hmm? eh da ka ce izala ce ma sai mun ce to wace ta kaduna ko ta jos yawa in ka ce ta kaduna to tambayar farko da zamu ma annabi ya yi ta ce a'a annabi muhammad bai samu ayi kaduna ba duniya <laughs> annabi bai yi ba i. to yanzu wanda bai yi ta faɗan ina ne ka gaya mana masar kishi wanda bai yi ta ba tunda ka ce da annabi bai yi ba magana ce ta yi ka ba mu haƙuri to billahi zai ja bakin ka ka ruhe ce za ka yi mana sharri in ka ce za ka yi sharri to mu da alheri billahi al'azimi. alkhairin kawai za mu shi ne karanta qur'ani shi zai sa kowa ya gane baka da mutunci mu ba sai mun ba sharri ba ba don mu da sharri ba mu iya shi ba mu malamu ba su koya mana sharri ba qur'ani suka koya mana kuma shi muke karanta ba wata ranar da ka taba ji mun zo wa'azin ba a ja aya ba ko a ja aya ba a fassara ta ba amma kai kuma hadisin ka ma sabi'u ya ce sai an haɗi mutum shidda sai an je ga bakwai a ce shi ya jiyo ga annabi <laughs> eh an wani a wani mutum shida za a haɗi sai da aka je ga bakwai a ce shi ya jiyo ta kaza ta ci danko ta liƙa mai wata amma shi Allah iya tashi faɗin magana annabi Muhammadu cikin Qur'ani kai tsaye zaka ja cewa qalar rasulu ya rabbi duk annaba wannan in Allah ya tashi cewa sun ce ba a yin jita jita qala nuhur rabbi innahum asawni eh wa qala musa ya fir'aunu inni rasulun min rabbil alamin qala kai zaka ji an ce qala isa ibn maryam allahumma rabbana anzil alaina kala ibrahimu fa inna allaha yati bi shamsi min al mashriqi ka ji magana annabi fa sai ka ji ta sarraf kowane manzo ya faɗi kai in tabbatar maka shi Allah alamare shi inda wannan masu hadisan sun yi magana ba wai suna musulmi ba ko kahire ne sai Allah ya faɗi magana su duk inda Allah yake wa fir'auna sai da Allah ya faɗi magana shi cikin Qur'ani wa qala fir'aunu zaruni akatul musa to yanzu inda da gaske ne na abu huraira addini ne a sanyo shi amma mu ji magana fir'auna eh wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru shaiɗan ma da ya faɗi duk inda Allah yake mashi shi yana kin Allah Allah na kire dan an ce inna shaytana lakum aduwwun fattakizuhu aduwwa amma da Allah da shaidan ya magana sai da Allah ya ruwaito magana shi wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru kwarai ko amma Abu Huraira yayi magana shiru kake ji in ma akwai shi in ma akwai shi yi matsalan ma da da yawanci ba san larabcin ba da ka san komai ake nufi da huraira kalmar da ake nufi da huraira mage to ita ba magen ce kai tsaye ba hirratun shine mage amma in aka ce huraira kama a ce ɗalibun ne da ɗuwailun in aka ce ɗalibun ɗalibi ɗuwailun ɗan ƙaramin ɗalibi kama abdullahi bawan allah ubaidullahi ɗan bawan allah wato tasgiri ne an ƙanƙantar da abin in aka ce hirratun mage huraira kuliya ya ƙaramin mage to saurara ka ji sai aka ce to ubanta ne ya magana ni sunan uban mage mazuru an abi huraira daga baban mage wane ne babanta mazuru shine ubanta to ci aka yi mazuru ya ruwaito kuma nan na da ya ci kaza mushe kuma ta sata billahi lati amma Allah gafarta mala kai dai kai hatara kai dai zaka dariƙa ka wallahi tallahi ka je kai in zaka yi zala ka je kai ban mu mai musulunci ka ji hadisin musul la shi mu hmm. ka ji ko eh rika fasara musu a ba su da su fasara musu sunayen ne ba a yadda a fasara sai Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wa wasainal insana in Allah ya kai mu eh, rana ya ce mu tashi wa min qablihi kitabin Musa imaman naga akwai tambayoyi da yawa muna fata Allah shi kara mana taimako kai mana afuwa Allah ka yafe mana dukkanin kurakuranmu.